kuna da tambayoyi ko kuna neman inda za ku samu product ɗin Fiora Fiora Fiora Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake saduwa a wannan shafi na wannan YouTube har ila yau sunana Hawa Ado CEO Licious Touch A yau ina tafe da review na uh, wani kamfani da ya fara yawo a cikin Najeriya wanda ake sani da fiora har yanzu ban iya kira sunansu ba amma ina ga ko fiora ne ko fiora gashi nan dai ku karanta da <laughs> kawuna ku ku gane ko me ke faruwa so na amfani da wasu daga cikin kayayyakin kwalliyarsu na yi wannan kwalliyar da kuke gani wannan su muke eye da kuke gani a fuskana in abu ne da zaki so ki gani ko ki koya ku ci gaba da kallo sannan kar a manta a yi subscribing a yi liking kuma a yi sharing page ina da yan uwa da abokan arziki wannan zai bani karfin gwiwar creating videos saboda da wahala da wahala ba sauki amma insha Allah Allah ya taimake mu gaba daya if it is something you like to see kan manta ci gaba da kallo so da farko dai zan fara priming fuska na da primer din su zan sa dan kadan kawai ko ina ga fuska ta in shi wani abu dai da na notice da primer nan shine yana da softness sosai yana da yana sa fata santsi da sauransu sannan sai na yi using foundation su wannan shade ne na iya samu it's the closest to my skin tone so bayan da na iya dole in amfani da shi haka nan na yi using beauty blender na, na noah wallahi noah uh, beauty blender na ya kusa lalacewa dole kuma a bani wani in ba haka ba wallahi in yi zanga-zanga <laughs> so ina dai kawai blending ne yanzu da beauty blender na sai zan shiga da concealer su cikin tsakiyar idona da um, saboda highlight saboda in highlighting walnut na samu concealer su amma it is very creamy creaminess in she is out of this world kuma it's very blendable so na yi sa shi ta cikin idona nan sannan sai na yi using ta ƙarshen wutsiyan idona saboda kwana biyu ina ta zazzabi wannan video ma da na yi shi ba ina jin daɗi ba ne kawai dan dai ba mu fito da video ba ne kwana biyu shi sani ce bari in yi shi zan yi amfani da shi ta wutsiyan idona wannan process din yana ɗaga yana lifting idon mutum so ba zai sa idan ki yayi doll ba hakanan da sauransu so zan sa a goshi na saboda ya kara highlighting goshi sai of course a highlight na hanci da zan zizara shi <laughs> so yeah kawai na dan kara a wurin ne saboda ina bukatar light ya ringa hitin wurin daidai daidai sai na blending sauran na blending by pushing kawai nan ba wai ina dragging beauty blender na bane kun san yadda muke blending ai ina daddana shi ne kawai ya shiga cikin fata ba tare da ya tsaya a kan fata ba so blending na matsa beauty blender na saboda in samu hanci na ya ɗanyi zijijin nan bayan nan na je na yi contouring hanci na na zo na karasa blending tsakiyar idona saboda dole sai da contour wannan kwalliyar <laughs> bayan nan na yi amfani da um, satin powder insu matsala ta guda da satin powder ga eh, kuticcira ce amma ba akwai kyau na amfani da shi na setin. kawai za ka ɗan tafi ne sai ki kakkaɓe um, wannan ɗin kawai na kan brush in kike bukata saboda kin san ba san muna fakin powder ƙasan ido za ki iya gani instantly ma yadda ya setting kasan ido na ba tare da wani hayaniya ba ko tashin hankali kawai in kika dan taɓa, sai ki kakkaɓe. abinda da ke kan brush in kike bukata sai na amfani da Uh, powder na na mono daga tiya ina son powder nan saboda akwai yana da redness so yana dan kara ma uh, fuskata color haka yana kara defining fuskata so kawai zan yi contouring zan yi setting contour ina ne da powder mono in nan ko ina da ko ina just make sure kin yi blending ko ina ba inda yake da layi haka kawai dai komai ya zauna chap chap ba tare da tashin hankali ba bayan nan sai na yi amfani da powder na daga uh, Chris Bani wannan powder ina son shi sosai shi ne amfani na blending komai ya haɗe wuri ɗaya saboda ba na son ganin lines da sauransu so sai na using in shi gaba ɗaya na blending fuskata ko ina da ko ina ba inda na bari na blending ɗin su tare wuri guda bayan nan sai na je na yi sauran fuskata na yi setting da sauransu yanzu ina zan using liner nan green daga fiora in sa a cikin ido don ban samu products su da yawa ba i think daga foundation insu primer su setting powder sai wannan liner din na samu so kuma su ne key products da nake so in amfani da shi anan shi ne using na lining kasan ido na bayan nan sai na je na sa lashes ina off camera na fixing sai na ina nuna muku yadda na yi achieving uh, nude lips ina ne ina amfani da um, concealer na zikel shi ne amfani na zana fuska na fitar da zanen da nake son sorry bakina na fitar da zanen da nake so in gani a bakina na fitar shi tsab tsab tsab tsab tsab tsab tsab ina amfani da flat um, lip brush ne sai na zana bakina da wannan brown lipstick din sorry brown concealer ina wannan idan baki da concealer brown baki da lipstick brown ko wani abu this is the surest hack for you yana ba da wani ma'ana in kika zo yin nude gaskiya so da na gama lining sai na yi blending in shi da kyau na yi blending yadda ba za ku ga layin inda brown concealer na ya fara ba da inda ya tsaya sannan sai in sa mishi lip gloss nan na Chris bani ina son lip gloss nan when it comes to nudes ina son lip gloss nan when it comes to nudes so na blending in shi na sa na ƙara na sa na ƙara har sai da ya min daidai yadda nike so ina masifan son nude lipstick lip gloss din nan so ba na wasa da shi ga inda ya yi ai chap chap ba tare da wani hayaniya ko tashin hankali ba shikenan an gama lips <laughs> bayan nan sai in nemi brush in dusting off powder da ke fuska na still zan taba uh, crisbani powder na in nan as usual sai in blending sauran idona uh, sauran fuska na da shi zan ta kakkaɓe wallahi bayin tunanin satin powder in nan zai bani abin da ya bani ba because it's so small and ni na san product ɗinsu na turawa ne so I was not expecting it to fit me like that amma you can see how smooth it made my under eyes ba wani tashin hankali ba wani hayaniya ko wani gazar-gazar hakanan very smooth abin shi na gama sannan na yi amfani da blush sannan dan samu huska ta color haka kare ya zama boring <laughs> haka blush ina son blush amma in ya zo ga videos haka ina son blush saboda yana ba fuska na wani irin um, definition haka da a color ga cheeks ka kai ma kai kamar ɗan gaye irin nan kun gani <laughs> bayan nan sai na yi amfani da setting spray ina na yi spray yin fuska magana gaskiya wannan setting spray ɗin yana aiki ba wai bai aiki ba amma na tsani warin shi ban san me yasa ba amma da kayi setting za ki iya gani instant glow inda ke kan skin ɗinki instant glow inda ke kan skin ɗinki za ki gani da kin setting yake ba da wannan glow din so bayan da za a yi jebar da shi duk da ba na son duk da ba na son warin shi kawai ina amfani da marfin powder na ne ina fifita fuska na nan saboda komai ya bushe ya yi setting kun ga glow in nan can you see that glow bayan nan za amfani da bronzer ta daga makeup revolution saboda dan ba huskata yar shine haka ta ɗanyin kalkal saboda haka zan amfani da um, highlighter brush ina in applying in shi ya hau cheeks ina duka guda biyu zan sa dan kadan daga brush din tauraron goshi na za amfani da karamar brush in amfani da shi kan bisa hanci na don ya dan fidda min hanci sosai kun sani da iya matsa brush amma yau ne na ce dai bari amfani da karamar brush <laughs> saboda kan in bata wannan kwalliyar da na yi wallahi <laughs> just like that za ka iya pressing bakin brush ɗinka saboda ya dan baka wannan zirin effect ɗin abinda ake so kenan a wannan dan ziririn effect ɗin nan za a yi za ka sa in kika sa abinki kika yi blending zan sa kaɗan a brow bone ina shi ma ɗayan highlighting saboda kinga ido na ba wai na yi something serious bane in za ku so in creating wannan eyes din da Allah leave me a comment a comment section ɗin sai in tura ku bar min sakonni a wurin sai in gani sai in recreating insha Allah bai da wani wahala smoky eye ne amma ba wani abu zamu ga yadda za a iya to jama'a shikenan dai finishing touch in an yi bronzing an um, na bronzing na dusting off yanzu eh, sorry zan sa bronzer ɗan kaɗan a ta gaban ido na tear duct din nan saboda ya dan ba da ma'ana kun gan da ya canja gaba ɗaya game din ya canza za ku ga ido na ya fita ya irin test oh ya Allah kwalliya yayi so da haka muka kawo nan karshe ina filin kaina ne nan kawai ba wani abu mai yawa <laughs> to jama'a har ila yau dai ni ce taku na kawo ƙarshen a na kawo karshen wannan tutorial din in kun ji daɗin wannan tutorial din da Allah a bar min saƙonni a comment section ƙasa a gaya min wani products da wani product za ku so ku gani na yi sannan banda haka akwai looks da kuke sa in creating da ban riga na yi creating ba sannan in kuna da tambayoyi ko kuna neman inda za ku samu product in fiora ko foyera yora kowanne dai zan sa sunan zan sa page ɗinsa a ƙasa zan rubuta page ɗin wanda na sai kayan a ta mimis beauty makeovers and mimis beauty makeovers insha Allah zan sa link ɗinta ita ma a ƙasa ku duba page ɗinta tana da abubuwan sayarwa masu kyau gaskiya tana kawo quality masu kyau sannan a madadin kowa da kowa da ya contributing da ita mimis fiora da kuma aljihuna <laughs> a nan zan ce muku islam sai mu haɗa shafi na gaba